Mahawar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron Studio Kalangu barka barkamu da warhaka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na mahawarar Studio Kalangu. Kada ku manta da Studio Kalangu tana baku dama a kodaushe a cikin wannan mahawara na kawo muku da masana masu bashin baki da za su baku karin haske kan batutuwa da dama dama da kuke aza aya tambaya kansu batutuwan da suka shafi mahalli kiwon lafiya tattalin arziki siyasa zamantakewar al'umma da sauransu a wannan lokaci wato sido kalango tana a nan arlit inda haƙar iranium ya taimaka wajen kafa wannan birni na arlit muna a nan ɗakin magana na rediyo mai zaman kansa na kausen inda za mu tattauna kan batu mai muhimmanci wanda ya shafi illoli ko in ce lahani da ke tattare da guba ko kuma dauɗa wane illoli ne ga ɗan adam dabbobi da ma muhalli. Domin tattauna wannan muhawara ta yau a nan ɗakin magana ina tare da daraktan ma'adinai Basiru Musa Babale sannan kuma ina tare da ɗan farar hula ramara Ila Tufet na ƙungiyar nan ta Agreement. Ni ne naku malamin ma'ada da ke jagorantar wannan shiri. To da kafin mu tsunduma gadangadan a cikin wannan muhawara ta yau mu da muku da cewa Arlita dai na arewacin wannan ƙasa tamu ta Nijar a cikin yankin Agadas inda kuma ake haƙar ma'adinan nan na ƙarfen Iranium, wanda an kaso ma haƙarsa ma tun a cikin shekarun tara da saba'in. a yau wannan ƙasa tamu ta Nijar tana cikin ƙasashen da ke haƙar wannan ƙarfe na iranium mai daraja amma dai kuma haƙar ta wannan ma'adanai ba za su kasance ba tare da illa matsaloli ba domin haka ne za mu tattauna kan wannan maudu wanda ya shafi lahani da ke tattare da haƙar ma'adanan ƙarhen iranium game da ɗan adam dabobi kuma da muhalli amma kafin mu fara bare in koma wajen bakin nawa amma duk da haka ɗin sai mun saurari mataimaki na farko na magajin garin arlet malam hassan hamani wanda mun ka tambaye shi kalar eh, da ke tattare da haƙar ma'adanai a wannan yanki na arlet ga abin da yake cewa eh lalle yanki namu da muke jago jagoranta na gode da ka tambaye ni yanki ne wanda aka sani na tono arzikin iranium gari ne kowa sani na izin ne na hudu harkar iranium kenan anan nan me nake ne zan ce maka na farko dai in daga duk daga duniya daga inda ka taso in ka ce za ka zo arle ka san garin da za ka zo ko garin menene ka san kuma abin da za ka tardo kenan a takaice zan ce maka karhin tono wannan arziki na wannan ne inda kamar illa gare shi gari bai wa. yawa ya haka yau in ka ji al'ummar da muke da a Nijar ina zaton muna cikin wanda komin wanda muke da to da ake ce ma na natalite wanda ya hina ko ina gari ne tabarkalla an ka gani ya bunƙasa kuma na sani kamar in zo yan uwana dubu sana na inda wuri ne mana tsara bayan da za a yi yarda in zo wannan wuri mutane sai lalle shi aiki kowanne ne ana yi yana da shi yau na so a ce kun tambaya kun ce masu gareji da suke da motoci da kuran mota da wannan duk da yake ba a tambaya a ce me yake kawa ka gaba salahiyar mutum a'a sai dai wannan na harkar iranium da ake gani ana wannan shi iranium karhe ne na daban eh daban ne mai amma ai duka lahiya ce ake ma fitatar yau sai in je sumayar in wuni in dawo ban samu illa komai ba amma ina iya zuwa in zamana a kwana mana hira wata telam ta zo ta busa mani bakin hayaki a gane lahiya ce ake ma kuma wannan abu na harkar iskar iranium abu ne wanda ko ina akwai shi bayewa da da inda ake tono abu da kuma wuri dole abun awon yana bambanta muna da yan society civil sosai ana wanda wasu sun zamana ma a aikin sun yi shi wasu sun san ko menene amma yau alhamdulillah zuwa yau da gobe da gobe akwai canji bisa aikin da kanshi an zo yau san da nake maka akwai komiti da yake karkashin mayar da duka wanda abin nan ya shafa da kowa da ka sani kush-kush daban-daban da ake ce ma filan kwantar aikin su su musamman bisa su tace su gani ne wannan iskar su gani in hal lalle tana iya zama illa to kaga sai in ce maka yau kenan aka ce akwai matsala kenan su laihin sa ne kenan ba su aikin su to alhamdulillah muna ji ko kili da rainan ta information da ake kwanan su da kansu suka fito suka ce gaskiya eh alhamdulillah in ka duba iska dai sai mu ce alhamdulillah to amma dan adam yana da wani halin shi daban zaka gani yanzu akwai karhe kaɗan in ka ɗauko shi a sosaitan nan bai kamata ba ka yi amfani da shi in ba a cikin sosaitai ba yau zaka ga mutanen namu su gamin baki su hudu duk karhe su zo a ɓoye kamar a sace a zo gari a yada a saida da su ake shigowa ake wannan yau in somar za ta baka abu za ka ta ce ma za ta ɗauki lokaci wajen kwana biyu ko uku na sime da abin nan san babu komi a jikin su sai tiretan shi tukun ya fito gari a aiki da shi to amma ana samun mutane wanda da gamin baki su huto a sarce su kawo shi shine ka gani ya kai har aka kai ake yin gidaje da karahuna wannan eh, kwamiti da nake ce ma na karkashin mayar alhamdulillahi suna bi gida gida ana auna akwai gida da yawa da aka kashe yanzu in gaya maka an kashe wasu an sake musu da an gani gidanka bai yi wannan kwamitin sai ya ce wannan gidan bai yi a kaurar da kai a kashe gidan nan a sake ma shi a zo a saka kenan ka gani ana ta yin bakin kokari su da kansu sai take sun ɗauki matakai iri-iri wanda yake zamanto wannan abun ya sauya ba babu ba amma alhamdulillah da barake da ma'aikata da society civil din wallahi kowa daga gani da kowa ana yin bakin kokarin shi na a ce abin ne ya ta da kyau yau da wata guda guda da ya wuce babu inda mu je ba muka shiga a wurin wannan aikin mun ga abu kwarai ya canza kuma alhamdulillah yau ko magabatan mu na Niger sun zamana a wurin wannan yanzu na ce maka lakwal nake koya yau lakare da nake dauka ina rubutu a tabulo sai RS ai kalkar ne ina shaka iska shi ma matsala ne to dukkan aiki na duniya yana da illashi mun saurari magajin gari na farko eh, na Arlita Malam Hassan Hamani barin dawo anan dakin magana barin soma da daratan ma'adanai Malam Basiru barka da da haka ka gabatar da matsayinka da sunanka. Da wasu jama'a assalamu alaikum. Ni ne Basiru Musa Babali, darakta ne na Ako ma'adanai da nake nan garin Arlita Departmental Dimin. Aikin mu nan kula ne da wanga society masu tona Iranium, Somayir da komina. Kula da ayyukan da suke yi, SU suna yin shi akan ka'ida ko kuma su yin shi akan ka'ida. To madalla, bari dawo kan wato bakon namu na biyu Ramar uh, La Tufet na kungiyar nan ta Agreement. Waka an ce a bakin mai ita ta fi daɗi. madalla, ni ne Ramari Latifek, ni ne na kungiya ta ONG a girman kuma ina cikin kungiya ta farar hula ta nan Arlit. Don mu aikinmu wajen ONG a girman muna kula da mahalli wajen duk inda ake fidda arzikin ƙasa a cikin jiha gadis ko a cikin Nishar duka aikinmu kenan muna ɗan diddiba duk abin da ya lalace ko abin da zai lalace ko abin da zai kawo ma mutane wani abin da ba so duka dai muna ɗan diddiba. To, barin dawo ga darakta kuɗan ban bayani takamaimai kan shi wannan karfe na iranium da ake haƙar a wannan yanki na arlit musamman a waɗannan wurare na kominak da sumayir. nan garin arlit akwai sumayir da take nan kilo 6 zuwa bakwai a arewacin gari tana tona iranium. a sel uber ake ta kaman a buɗe mhm. rami ne haka a buɗe dutse na uranium bayan an ragargaza shi an yi kwankasa da yan burayaj an yi tarete an yi taratama sai a hudda kasar wani da ba su shi sai a hudda ƙarhen na uranium iranat mhm. sai a hudda iranat kin da ake hudawa iranium kin ne mai amma yana tare halo da wasu abubuwa wanda sai an sake tacewa kuma daga nan akwai kominak tana kilo sha hudu sha biyar daga nan gana arlit ita ma iranium ne take tonawa mai ita a ƙasa ne minisuteren ne ita ma iranium ne take tonawa haka hudu shi dutsen shi ma a tata shi a hudu hudda ƙasar gurbatattu ƙasar da ba a so kuma shi ma a ware iranatkin a cika su cikin tanunuwa ne su a dora su a mututu a aika su horon shi. na'am eh, to darakta tunda muna magana kan wannan karfe yadda ake haƙar da shi mutane suna so su san karfen yana da illa wajen ga al'umma ga muhalli ga ɗan adam koko dai shi illa shi lalle ba cewa ba baya da illa mai illa shi in ba a kiyaye ba muddin an kiyaye akwai dokoki na ƙasa da suka ce ga yanda za a tona shi mutanen da suke tona shi ga yanda za su yi gai su sa na kare jikinsu su sa kaye kuma mu muna zuwa muna diba mu gani wannan kayayyaki da aka ce su sa na kare lahiyar su mutane eski suna sa da shi sosai nan ta ba su shi ko bata ba su ba sun sa ko ba ba wannan muna dibe shi kuma wajen muhalli akwai station station da aka kakafa masu suna aunawa canjin yanayi in akwai kuma na'urorin nan kullum ana diba su su kamfani suna diba mu ma muna zuwa muna diba kuma ma muna da namu na'urori wanda ba nasu ba mu ma mu zo namu mu auna mu gani eske aikin nan da suke yi ka'idar mu dokokin mu yanda na kasa suka tsaye da su eske sun yi su a daidai ko ba yi su ba to madalla zan sake dawo gare ka director barin dawo wajen ramar eh, eh, malam gashi in an ka duba bisa bayanan da darakta yi wato ɗaya bangare akwai somara ɗaya bangare akwai kwaminaka eh, shin arlita za a iya cewa tana cikin wani yanayi na ban tsoro idan ka dubi yadda al'umma suke cikin wannan eh, wuri wanda ake haƙar ma'adanai duk da cewa musamman ma na iranium da ake cewa yana tattar da illoli to zancen ba zancen ban tsoro ba ba ba zancen tsoro ne mm-hmm. zance yanda yake haka ne yake yanzu ka diba ka gani in ana zancen mahalli lokacin da aka yi wannan sositekin su mayar da kuma ka lokacin da areva ta zo wannan filin babu komi sai makiyaya a babu kowa ciki mm. sai makiyaya su naman dashi mm-hmm. sai itacen daji. shekara hamsin hamsin bayan haka nan shekara hamsin bayan haka nan yau in kana son ka diba mahalli yadda yake ka diba in kana son icce na wuta wanda za ka sawa cikin wuta kwatamci ne nake baka sai da in kana son shi in ka yi kilo biyar daga nan inda muke zamne nan sai ka ɗauko shi amma yau in ka yi kilo ɗari uku ba ka ɗauko shi ka diba ka gani. me ya kawo haka. abin da ya kawo haka shi su namun dashi su ma haka ne yanzu in kana son ka ga namun dashi da inda kake nan zamne in ka diba a ganin ka sai ka gan su ga su can suna yawo yanzu ko ka diba a kilo ɗari hudu za ka ganin su za ka samu su. To wannan ba ka ba lokaci ba ne ya kawo haka. Wanda iri ba lokaci ba ne ba lokacin da aka kawo wannan babu mutane da yawa abin da ya kawo shi shine dabar mutane sun zo sun zamna duk inda mutum ya zo ya zamna lalle an yi banna. Mm. Wato kuma duk inda mutum ya zo arziki ne ake nema ko? Arziki ne arziki ne ake nema mm. amma ana nema arziki ana nema gyara to abin da ba a yi ba gyaran ne ba a yi ba mm. ba dan saboda mutane ba a yi gyara ba shi wanda ya zo neman arziki wanda ya zo neman arziki shi a riva da ta zo neman arziki ta baruwanta ruwanta da gyara shine yasa wannan mahallin ya gurɓace ba zancen tsoro bane ake bada ba tsoro bane haka take babu wani tsoro haka take eh, to in na saurari ka kenan kana nufin al'umman ma da ke wannan eh, yanki na alita suna cikin hadari a'a tunin da suke ciki gashi na cikin matsaloli da yawa suke kaga dai yanzu in ba nan da adakwai gas ba inda za su samu ice wanda za su dafa ko babu shi wata rana wannan masu fidda iranium ta za su yi su baro su yana yiwa ko ruwan sha ba su baro musu ba babu wuta babu aiki babu komi da komi duk wannan matsaloli ne wanda yake in ba a niyya ba su za a barowa daga baya ka gane ko eh, to a dunkule za a sanin su al'umma wani kuka ne suke kawo muku al'umma su kuka guda ne suke kawo ana fidda arziki cikin wuri kuma wanda suke cikin wurin suna wahala bai kama eh ba su amfani da arziki shine kukan al'umma bai kamata ba a ce gari kamar arlit yayi shekara hamsin bai da gidan ruwa yayi shekara hamsin bai da gidan wuta haka muke fa bara aka yi gidan ruwa nan aka yi shato na ruwa bara aka yi shi 2018 aka yi shi gidan wuta babu shi wanda yake a ce mutane wai su ne za su ba kansu wuta babu shi sai societe miniyar sun ba su wuta e to tunda kana batun alfanun da su al'umma suke shira daga wannan arziki da ake haƙa nasu shin ya batun kyau lafiyar su domin ana yada labari na cewa wannan uranium yana kasancewa illa ga lafiyar mutane ana cewa yana iya kawo kansa yana iya kawo matsaloli da shin ana arlita kun lura da da waɗannan abubuwa da ake cewa waɗannan ayyuka na haƙar ma'adanan uranium suna kawowa suna haddasawa eh shi uranium ka san ba arlit ba aka fara fidda shi a cikin duniya akwai wurare da yawa a cikin duniya inda aka fidda shi matsalolin lahiya a wannan wuraren an gan su. kenan arlit ba ta koma ita kaɗai don saboda yana Niger ne wannan problem kin bai san zo ba na rashin lahiya wanda yake yake tare da fidda wannan arziki ko shi wannan rashin lahiya amma bai kai ba a ce dan ana fidda uranium mutane su ji tsoron su zo na. ba haka nan bane gashi wancan director da min yanzu yanzu ya ce maka duk abubuwa in ana yin su ana diban yadda ake yin su ana kare lahiyar mutane sai ka ga abun ya zo da sauki to lokacin da aka fara fidda iranium wannan sai da aka yi wajen shekara talatin ba a kula da wannan ba ba a kula da a tsare mutane ko a ke musu wannan abun yana da hatsari ko yana da wani wata cuta ba wanda ya faɗa musu kowa abun da ya ga dama yake yi shi ne yasa waɗansu abubuwa da aka yi su suka kama mutane lahani ka gane ko to daga baya aka fara sensibilizan mutane aka fara informin mutane mutane sun yi hankali ga daga yanda suke da kenan suna kare kansu abun ya yi sauki amma ba abun a ce a abun tsoro bane amma in ka zo inda adda ko ciwo na iranium ka je ka shiga ka ɗauko shi ka wuce iyaka lalle ka yi ciwo nagode nagode barin dawo wajen malam basiru ɗazu mataimakin magajan gari na farko hassan hamani ya bayyana cewa mutane kaso nuna tsoro shin kare da magana tashi na farko abin da zan ce abin da ka ji mayar ya hudi tare abin da valor ne da aka da aka auna auna auna ne da aka yi mhm. shi ne suka huddo suka ce babu problem ya misali zan haro daga ma'aikata mhm. ma'aikata dai babu kamar su game da zama da iraniyan mhm. su suke haƙo shi su suke tace shi su sa shi a cikin tanonuwa a fita da shi akwai limit reglementar abinda doka ta ce ga ma'aikaci da yake liƙe da idanun ga valarkin da kalle huci tare da wannan na'ura da take liƙe da shi da take gwadawa kalle huci a shekara aka ce 20 millisievert millisievert 20 shine aka ce kal ma'aikaci ya huce a shekara wato kaifinsa a jikinsa kuma madalla a mm. somayir ma'aikata duka da suke somayir wanda ya daukan dozikin babba shine yake da takwas da digo kaɗan a cikin ashirin babban ne wani akwai wanda bai yi ba ɗaya da wani abu wannan zancen ma'aikata ne ke magana somayir da suke tonawa a hili in na koma wajen komina su da suke cikin rami kimin su taran su ma nan balar limit kyan a cikin ashirin su da ke a cikin kogo ne suke ina yi faɗin haka nan su sha bakwai sha shida sha bakwai da duku kaɗan ne suke a cikin ashirin kenan tanke in dai ba a kai ba aka wuce ashirin kyan nan suna cikin doka babu matsala mana game ga mutane wani game ga bisa ma'aikata ne mana na komo wajen al'umma su ma ba bar su haka nan ba akwai station kin fita station da surveillance an balbaza su cikin gari suna auna radioactivity kin da take iya zawa da take iya zawa sinadari wadda take iya zawa mhm. so mayir bakwai gare ta urorin nan akwai guda a shigo a gari a Duwan ko minak tara gare ta suna na awwatsi aikin su dare da rana ba kashe su ba dare da rana aiki suke yi eh, a sati su biyu ake zuwa ana rubutuwa abin da suka dauka mm. saboda diba abin da mutanen gari suke iya dauka doka ce ta kala huce 1 milisivert milisievert mm. daya kan mutanen gari su huce a shekara so mayir a wani abin da ta yi ba huce ba zero 0,4 zance musamman ita kominak tana da 0,6 0,7 ba su kai ba yankin nan ɗayan nan shine doka ta ce kal ku huce ba ce ba kai wai in aka huce ɗaya mutanen gari mutuwa za ko ma'aikata suka huce ashirin mutuwa ta za su a wannan na ma'aikata na bankin nan doka mutar ndzm ne inda za a fara ganin lalle akwai matsalar lahiya mhm. sai an kai 200 millisievert millisievert 200 daga nan ne in an kai za a fara ganin kiri-kiri matsalar lahiya na sante mai doka sai ta dauki kashi daya a cikin kashi goma aka ɗauki vai akte kal a huce vai a shekara kowane ma'aikaci mutanen gari kasu wuce daya duk wani abu na abu da suke mu ma da namu na'urori muna zuwa muna yi su su yi mumi kuma su doka ta ce tilas duk abin da suka yi sai sun aiko mun kowanne mutuwar wata abin da suka yi rapor wannan sai sun aiko mu shi direction da ko mina ka haka sai mu diba mu gani kuma aka kare akwai bila annual na radio protection na harkar kariya mutane da muhalli sai su aiko mu sai mu diba ba mu gani eh lalle akan ka'ida kuke amma hallo doka ta ta in ana kan ka'idar ma hallo ba zama ba za a yi a'a hallo a nemi a ƙara ragewa dai yanzu kamar somar da take da bara 2017 take takwas da kaɗan yanzu bana su da kansu su tun da muna takwas da kaɗan yanzu mu ƙara rage a hallo doka ta ta muna daidai ba mu huce ba amma hallo mu nemi mu rage ita ma ko muna kalamin a daga 16 17 kenan su ma yanzu su su nemi hallo su rage kenan kaga in ka dibo wanga abin su ma'aikata ba su ce ba su mutanen gari ba su ce ba kenan baiwa a ce ce mutanen ka zo ka garin arlit kana cikin matsala ito ina dabbobi da muhalli dabbobi da muhalli akwai abubuwa da ake dauka kamar abin na garaki mm. duka abubuwa da ake ci abinci duka ana dauka su ma ana auna su duk shekara ne wani salat kamar mutane abinda mutane suke ci wani karoti wani dankali duka abinda ake a gara ke wani tomato duka su ma da kuma sai an dauka an auna shi daji 2015 2016 sai da muka je mu hal ifiron wannan ba su site minar ba ne mu ne ma'aikatan mu nisar da min muka zo duka muka je guri guri muka dauki da kasa. da abubuwan da ake ci da abubuwan da dabbobi ma suke ci ciyawa muka kwasa duka hal ifiron mun je garkal bismer mhm. nan muka je muka kwasa muka kai su portugal lisbon muka je aka auna musu saboda mu ƙara dibawa da abin da su suke aiko mu da mu mu gani ya ne da muka diba wannan control ke resultakin da muka zo da shi ni na je da ni aka yi abin duk abubuwan da muka kai tare da mu muka auna su aka ba mu resultakin mu sakamakon yanda su suke gaba mu kaman produkin da suke arziki mm. da ruwan sha da kayan garake da ƙasa yanda su suke aiko mu ga abin da mm. laboratory kin algadi yayi analysis ya aiko musu da muka diba namu duka irin guda ne wato bambancin ba da wani yawa babu bambanci eh, to madalla gode darakta malam ramar an san da kungiyoyin fararen hula eh, sukan nuna cewa akwai matsaloli musamman kan wannan batu na guba iranium ga talakawa ga dabbobi ga muhalli an ana sauraron wato bayanan da wasu kungiyoyin fararen hula suke badawa kan wannan batu eh, sai mutane sun tsoro amma yanzu game da bayanan daraktan ma'adanai abin bai kawo fargaba ya za ku cewa to abin da zan ce maka shi abu uku ne mutum uku ne kowa ya san inda yake akwai su society masu fidda arzikin kasa akwai ita gwamnati masu eh, ita ma fidda arziki ne take mm-hmm. akwai mu talakawa mu da muke nan zamani mu uku ne mm-hmm. su wanga biyu gwamnati da society magana su guda magana su guda su wurin su babu komi to ai an gudanar sun gudanar da bincike sun gudanar da bincike ai su suka gudanar su suke da iko su suka yi abin da suka ga dama ko mm-hmm. dan su suna gwamnati dan su suna society suna da kudi suna da ƙarfi suna da komi da komi sai su ce mutane su yarda da abin da suka ai iranium ba Niger ba kawai aka fara fidda shi dan mi inda aka aka fara fidda shi can kasashen waje wannan abubuwa da muke faɗi an gane su kuma a nan Niger a zo a bushe kai a ce babu su dan saboda gwamnati ne dan saboda areva ne za a cewa dalle gaskiya suke fidda Iraniyan fa ba fidda gujiya bace ko hatsi dan kwatamcen da suke kamar kana fidda gujiya ko hatsi daidai da haka ne shi ko ba haka nan bane ba Niger kurum aka fidda Iraniyan duk inda aka fidda Iraniyan wannan abubuwan da muke faɗi haka ake faɗin su kuma waɗansu an samo su daidai yanda muke faɗi su bai a ce Niger babu komi gujiya ce ake fidda ba Iraniyan bane bai eh, to shi shi iranian din da kuke cewa yana kasance wata illa ga muhalli ga jama'a shin kun yi naku bincike domin tabbatar da haka ko kareta abin da gwamnati zai cewa ko kuma wasu ma'aikatan gwamnati shi talaka bincike shi idon shi yake yi eh to ai ku bincike na ware na ga maka malam ramar bangin lafiyashin ka ba kuna magana da sunan talakawa amma kuma kungiyoyi wadda kamar kungiyoyin ku agreement da kamar kungiyar rutab suna da karfin su gudanar da nasu bincike ko su taimaka a gudanar da wani bincike wanda wanda zai tabbatar da gaskiya ce magabata suke hudu ko kuma karya ce kuna da wannan dama ko muna da shi wannan dama to me yasa to ba ku yi muna yin shi shi ma muna yin shi to da kuka yi wani abu wanda wani abu sakamako wani abu wanda muke mm. fadi in mun ce kamar yanzu zancen radio activity mm. mun ce akwai radio activity wadda ta watsu cikin gari mm. wannan ai sai da muka yi bincike muka ce su mm-hmm. ai ba ƙarya bace su society sun yarda da haka nan ai mun gani zance na biyu da zan muka bisa mahalli ai ba sai ba sai an zo ba ka diba ka gani nace maka an so sanne flow cikin da aka yi society wannan na ga maka inda itace suke na ga maka inda namun daji suke duka wannan na ga maka yanzu ina ne suke wannan ba a gani shi na uku za mu zuwa gasancin kuɗi in ka tambaye sai su ce duk abin da suna suna suna abin ga suna menene ake cewa suna kawo kuɗi wanda za su mm. taimaka ma mutane cikin kamar bunƙasawa gari da wune ne mm. ai kaga arlisko yanda take ko mm. shekara hamsin ana fidda iranium kaga aske ya kamata inda aka fidda kuɗi daidai da wannan a zuwa iske gari kama haka ya kamata haka nan ita gwamnati in ka tambaye sai me za ta ce gwamnati ba abin da za ta ce sai ta ce daidai ne to me yasa ku ba koma gwamnatin shawarwari kan waɗannan irin waɗannan matsaloli tiba gwamnati wannan shawara ba wurin ba da shawara ba ne na gwamnati fudda iranium na ce maka ba fudda gushiya ba ne abu ne wanda yake cikin duniya yana da matsaloli da yawa wajen gwamnati tunda akwai wanda yake rike da ikon shi a can waɗansu ƙasashe gwamnati ma in ba ta yi abin da yake so ba yana yi wa wata matsala ta sami wadda za ta sun san hakanan mutanen gwamnati mm-hmm. don wannan don wani shawarar talaka mm. ba gwamnati ba za ta ɗauka shawarar talaka a riba tana nan tana matse-matsinta mm. ba ka ɗauka shawarar talaka mm-hmm. dole ne ya zama maka kai abin da take so kuma mun gani gadi ba ka gani ai shi iranium ba yau ba aka fara fidda shi yau shekara hamsin ana fidda shi mm. wannan eh, abun ga mezir mezir wannan da protection wannan da apare wannan da ake sawa mm. da director yake faɗa maka ai da wannan awo da suka yi ai waɗansu da milkensu ne aka yi su da milkensu ba ka diba ka gani bayan da milkensu ai akwai shekara wajen arba'in wanda aka yi waɗannan abubuwa babu su mm. gwamnati mitacce ce ba ta ce komi ba sai ta ce a ah, wannan shari'a da babu ita amma ana fidda iranin hmm. kenan wannan cutar cutar da wannan abubuwan duka akwai su suna nan gwamnati yanzu kamar waɗanne matsaloli ne ko cutuka ne ko kuke ganin suna addabar talakawa nilin wannan matsala ta haƙar iranin a cikin wannan yanki wajen zance kamar cuta kamar jan lahiyar mutane eh. shi iranin an sani ko ina ake fidda shi yana kawo matsala wajen lahiyar mutane duk mutum wanda ya sheka shi ya wuce iyaka sai ya gani haka nan duk mhm. kowane ne shi kashi kenan yana yiwa kai ma'aikaci in kana aiki can wajen kashe kashe kashe haka wuce iyaka cikin lahiyar ka sai ya kawo maka matsala mhm. kai wanda kake gari kai ma kana iya kashe kashe cikin wani abu da aka kawo ka wuce iyaka sai kawo maka matsala mhm. wannan abubuwa duka akwai su ba babu su bane su ne ake fade to wannan menene maganin su mutane gaya musu ake abun yanda yake eh, kamar abin da kuma nake so in gane malam ramar kamar mutanen suna zuwa wajen ku su ce ga cikin halin da suke ciki mutane suna zuwa wajen muna su ce ga halin da suke ciki tunda akwai aune aune da yawa suke wanda muke yi sai mutane sun zo sun ce mana abu kaza muna son ku auna shi for example sai in mm. baka matsala kamar gida ko mm-hmm. wani karfe mm. mutane sai su ce a wannan karfe a auna shi mm. ko mu da kanmu muna yawo cikin gari muna neman karfe wanda yake da yake da radioactivity sai muna neman su cikin kasuwa kasan mutane suna sayar da kayakuna eh. sai mu samu su kuma sai mu fidda su wannan ah. abubuwan duka eh to ina gode bare ina sake dawa gare darakta shin wannan aiki naku yakan buƙatar kayayyaki domin tafiyar da aiki na bincike kan illolin da ke tattare da wannan haƙar iranium kuna da kayan aikin ta da waɗannan ayyuka to lalle kayan aiki muna da su kan aiki muna da su na abu ne wanda in mun je mu bisa sit kamar mun je somayir ko kominak sai mu hudu su mu tada su sai mu auna mu gani abubuwan nan da valor da suke mai suka ce mu ga yanda gurin yake SQ lalle haka ne wannan muna da na'urori da muke yin su kuma cikin gari abin da yake cikin iska mun sara don kin ga shi ma muna da afarai muna da afarai da dama wajen afarai sha uku gare mu na mizu na rado na ce muku dazu daga Dominicans Dominicans har zuwa Dominicans duk garin Arlatin ga mun muni mai zuwa na radon guri guri guri kan ma'aikatoti ma'aikatoti karce karce guri da dama muni mai zuwa na radon muna da balawar mun san yanzu menene ya rado a garin ga bana insha Allah waga shekara da muke ciki kominak muke programme za mu je abin da muka yi arlitka ne shi za mu sake yi daga na arlitka kan ma'aikatoti kan gidaje ya eh, shanto na jini mutum can mu yi mai zuwa. Eh, mutane ko in ce wasu kungiyar farar hula suna cewa aikin naku eh, ba da tabbas ganin cewa gwamnati ƙashin gwamnati ya za ku amsa. a'a shi gwamnati kare kowa ne abin da mutane kamata su gane gwamnati ba ware wani bangare ba yake ce barin kare wa'anga <laughs> barin baro ta a'a shi gwamnati duka nashi ne kuma wanga society da suka zo suka girku ba haka ba kurin aka wayi gari <laughs> aka gansu sun zo sun girku a'a sai da gwamnati ya ba su uzini ku je ku guri kaza ku tona in kuka tona ga dokoki na da za ku kiyaye cikin tone tone ga dokoki da za ku kiyaye kuma ba wannan ga ma'aikata na da za su yi kazawa su yi dibawa dokokin nan namu da muka ce ku aiki da su lalle ne kuna aiki da su ma'aikatan nan yayin ne suke suke aiki kun sa su halin aiki kun ba su kayan aiki kun ba su kayan kariya saboda lahiyar su duk wannan shine gwamnati yake diba ba diba ba ke abin da za a samu a'a ana diba har lahiyar mutanen da lahiyar mahallin da lahiyar mutanen garin duk wannan diba muke wato kana nufin gwamnati na damuwa da a'a ai <laughs> ai ya huta tunda aka kawo in ka diba a duka Niger ai babu inda aka yi kawo direction departmental de min illa Arlit waga direction ta Arlit ita ce direction de min kenan ko saboda wanga sosai kenan gwamnati ya san me yasa aka yi wa direction ki saboda aikin ta ta kula da wanga society kin kuma da sauran ayyuka ma mai amma babban aikin wanga society ne a diba su SK tone tone da ake akan ka'ida ake shi ba kan ka'ida ba kuma munan ba mu da limiti wajen shiga su mar ko kuma kai yanzu ga zantar ki ma hanjin shiga su mar yanzu ga shi ba da bare wanda za ta a director ya zo bai shiga ko kuma a director ya zo bai shiga sai an tambaye wani a kart magare ni kai kalin kai ka nisa ni ma ni shirya kina da ni da mu za ta haka muke zuwa mu shiga da dukkan ma'aikata na mu shiga mu yi aikin mu mu zo mu tafi eh to in babu matsala daga bangaren gwamnati shin ba matsala kan bangaren areba ko kuma a ce orano ba ku damar ku ta yarda ayyukan ku yadda ya kamata na ah, ciki su suna aikin su hmm. mu muna aikin mu kwantar ne muke hmm. suivi ne e control muke muna diba su ko muna diba ta hiyar yadda take a to dibar da kuke musu suna an ba ku dama ku diba su da kyau a'a suna diba tun da lokacin da muka zo mu ai ba su ba suke ce mu muka zo mu kamar mission na inspection wani control ba su ba suke ce mu a director ga inda zaka lega a'a mu muke ce musu to yanzu mun zo mission ga inda zamu lega ga inda zamu lega ga inda zamu lega inda muka shi inda muka ga kuskure mu ce a ku dakata nan kun yi kuskure ku gyara kuma insha Allah kahin mu sake dawowa sun gyara in muka dawo wata mission nan inda muka ce akwai kusur nan muke fara diba kuma alhamdulillah har yanzu kahin ma mu dawo mission su ma su ce muna iya zuwa ma mu zo mu gani wannan proposition da muka yi wannan abu da muka ce a gyara mu zo mu gani an gyara eh to madalla ina dawo gare ka director Basiru Musa Babale nagode malam Ramar kashi abinda director wato Basiru Musa Babale ya bayyana eh, kan wannan batu yadda ai suke tayar da aiki da kuma yadda ake ganin babu wani shinge da ke hana su su tayar da aikin nasu mi za ka cewa to lalle su sun abin da suka ce su ta yadda aikin su suna abin da suka ga dama suna iya su shiga suna iya su fita to ni ma ai akan akan ONG da nake ciki akan farafular da nake ciki ni ma aiki na ne ka tambaye shi aske ni ina son in shiga na shiga kamar shi ban ni shiga kamar shi ban ni yin kamar shi ba su bari na in shiga ko sau guda ba su bari na in je in leko abu kaza in gani haka ne ka gani ko eh, dan suna son su yi abin da suka ga dama tsakanin su sun san gwamnati ba ta wuce iyakar da suka mata mhm. amma mu in mun je sai mu wuce iyakar da suka mana kenan sai mu faɗi wani abu da yake ba su son mu faɗi shi in babu komi su bude kowa ya zo ya diba ya shi ya gani in mhm. babu komi babu wata matsala a bude kowa ya je ya gani amma in ka ce kana son ka je ka gani sai a ce maka a ah, mezir da security da wane ne yanzu abun ga terrorism adda kai kowa bai shiga amma su suna shiga suna fita amma wani duk wanda zai faɗi abun da ba su son a faɗi bai shiga ciki to menene za a ci za ku faɗi wanda zai hana ruwa gudu su sun san shi su sun san shi ka sani ai kai tunda eh ni ma na san shi ni ma na san shi amma eh, amma su da su da suke hanawa su za ka tambaya menene suke boyewa in babu komai wanda suke bawa su bari mutane su shi su sa ka waɗa ba. Eh, bari to um, um, malam mine um, ne ba ku so wai mutane su sani cikin wannan aiki na harkar haƙar ba wani ba wani abu ne ba so a sani game ga aikin nan na hako ma'adanai saboda kare lahiya ne hmm. ba sai dokokinmu na ƙasa su suka ce kal a bar gurin tuno muhalli ya zama kamar gurin shige da hutu wato duk lokacin da kaga dama kamar duk lokacin da kaga dama ka je ka shiga duk lokacin da kaga dama ka shiga a'a doka bata ce ba a bari haka nan in zaka shiga akwai hanyoyi da za a bi da ka'idodi da za a bi a je a shiga hmm. in mutanen gari ne misali kamar suke so su je su ziyara mm-hmm. akwai hanyoyi akwai magabata na gari mm-hmm. za su rubuta su magabata na gari su aika mm-hmm. eh, mai ake ta letirkin su su aika tan wala su aika wasiƙa su ga mutane wanda suke so su je su ziyarci ziyarci guri wannan mana su hesi program da ma'aikatan da za su kula da wannan baki da za su zo ina ina ne kamata a kai su saboda kare lafiyar su ha ba wai dan kasu ga guna aiki ne a'a saboda lafiyar su ne kai in ka je gurin baka san ba nan in tana ka iya samu matsala nan wasu furodu ne wanda bai kamata mu je je musu shi yasa sai an fitar dokokin nan an wari mutane da za su je su kai ku in visit za ku yi an ba su taba hana mutane ba yau wani suka cika ka'idoji su je su ga wani aiki har yau ba taba hana ba ka bi dai ka'ida mai haka baka zuwa kurin ka tashi durum durum ka je a ni zuwa zan shiga min so ma ko kuma zuwa zan shiga min kuma wannan bai yiwa haka nan dokar mu ma ba ta yarda ba da aje ga shiga da hutu wannan me in ka bi ka'idodi sai a je a kai ka in minikin kake so gani sai a saka cikin miniki in izun kake so gani sai a gwada maka izini in uranatin kanshi kake so a gwada maka sai a gwada maka a ce ga yanda yake amma akan ka'ida abin da nake so darakta in tambaye ka an san da eh, shi iranian matsala shi ko illa shi kafin ta bayyana ga dabbobi ko ga dan adam ko ma ga muhalli sai ta dauki dogon lokaci shin ba shi bane su 'yan kungiyoyin farar hula suke ganin babban matsala ce eh, ga jama'a ga ƙasa domin haka ne suke ta gwagwarmaya a ɗauki matakai na kare jama'a da muhalli da dabbobi. Shi wannan gugurmiya ta horar hula, ai ba taɓa hana ba su su. Me mu ma'aikata mu technician ne, mun san irin banna wannan eh, ƙarhe da ake tuna yake iya kawowa mun yake iya kawowa bisa lahiyar mutane bisa lahiyar dabbobi bisa lahiyar kowa da kowa me akwai doka ta ce kal a huce haka kal a huce haka a huce haka mu muna nan muna dibiya muna nan muna dibiya su suna aikin su na horar hula mu muna aikin mu na technician na engineer na na min mu gani menene doka ta ce ayi menene muke nan gayi ya ne za mu kan mu gurbata yanayi kalmu kalu wannan abin ya taba lahiyar mutane da lahiyar dabbobi da lahiyar muhalli gaba daya muna nan muna kiyayewa da mu da har su a jankin wani su sai su ma ba haka ba suke yin abin da suka ga dama a'a su ma ko ma kahin mu ma mu zo mu suna ta a haka doka ta ce kala ai kaza nan barin gyara haka ba sai bayan mu ma da nuke nan arlit akwai sauran mu na ministar da yamin da suke zawa ministar na environment akwai sauran ma'aikata da suke zawa nan garin arlit bayan su halo akwai mutane da zoditar nasu da kasashen waje mutane masu zauwa suna kara diba abubuwan nan da suke su kansu ba su yarda su yi abin da da gangan zai iya kawo wata matsala ko bisa lahiyar mutane ko bisa mahalli to na gode malam ramar waɗannan matakai ne waɗannan ƙungiyoyi na farhola za su ɗauka na gana sun taimaka wajen kare da kiyaye al'umma a wannan yanki musamman na arlit wanda ya shahara wajen haƙar ma'adanan karfen iranium to mu wajen mu wani jagirman wannan matakai ba yanzu ba za a ɗauka su tuni muka fara ɗauka su matakaya menene wannan matakaya tun lokacin da muka fara wannan aiki sai muna waye mu mutane kai akan fidda arzikin ƙasa da abubuwan da suke kewaye da shi da cuta da kyauta da abin da adda ciki duka muna waye mu mutane kai muna sanar su kamar information haka muna musu informe muna gaya musu yadda abun yake duka don saboda kanuwan mutane su waye don in kanuwan mutane ba su waye ba ba a zuwa ko ina ba aikin da za a yi ba abun da zai cin gaba da abun da yasa aka yi barna da warin abun mutane ba su ji daɗin shi ba don saboda kanuwan su ba su waye ba shine yasa haka nan kenan yanzu abin da adda koi shine wanda muke yi a wayan mutane kai eh yanzu in muka dauke misalin a Najeriya a yankin Delta inda wato ake hakaran man fetur inda ma idan an dauki misali total wanda eh, al'umma wannan yanki suka ce sai ya biya diya dangane da illar da wannan hakaran man fetur ya kawo ma yankunan nasu da muhallinsu yanzu a nan watakila kuma a nan gaba za ku eh, kai karar ita wannan kamfani na Ariba kan matsalar eh, da ke tattare da haƙar ma'adanai na karfen iradam a wannan ƙasa mu? Eh wannan abun da kake sha kamar kai ƙara akwai wani lokaci da muka kai lokacin da muka ce za mu kai ƙara sai muka yi muka lissahi muka yi bincike muka gani wai wani ƙarfi ne shi ba don kana da gaskiya ba za ka kai ƙara ka samu gaskiya muka yi lissafi muka gani wai menene ƙarfin mu menene abun da muke da wanda ya ishe mu wai mu kai ƙara mu samu mu samu gaskiya sai muka diba abun da gare mu bai kai ba muna mu samu karfi mu kai kara har mu samu gaskiya bisa wannan areva ta fi mu karfi ta fi mu komi da komi dan shi ne ba mu kai kara ba amma wata rana yana yiwa a kai kara bisa wani zance na ciwon lahiya ko na mahalli yana yiwa haka nan wannan abu ne wanda yake yana cikin kanuwan eh, abun ga kungiyoyi na farar hula wata rana yana yiwa su kai kara in sun kai karfin haka nan in suna da karfin haka nan mm. shine nake ga maka kuna iya eh, ku rika baki guda da magabata domin kare al'ummomi da wannan muhalli namu a game da wannan eh, matsala ta hakar karfen uranium ba saboda magabata inda muke muke yin baki guda da su mu yi aiki sai mu yi ai yarjejeniya a yi aiki akwai abubuwa da yawa wanda aka yi aka yi yarjejeniya tare da su da gwamnati muka yi aiki akwai abubuwa da yawa wanda yake ba mu shitu ba tsakanin mu da su eh, to ya kake ganin makomar al'umma wannan yanki a game da wannan matsala ta eh, gurbacewar muhalli ko iska dalilin wannan haƙar iranium da ake yi to lalle wannan babban matsala ce don saboda durar da aka ce yanzu an bar fidda wannan arziki muna diba mu gani wai menene garin ga zai koma gari mai mutum dubu ɗari biyu za a cewa mm. a nan garin an bar wannan aiki mu za su sha mu za su ci wata wuta ce za su kunnawa tunda duk wannan abubuwa daga wannan arzikin ne suke fudo su arziki ne amma yana tattare da illoli ko eh yana tattare da illoli illolin ya za amma an riga ai ba mutane ba za su ba mutane ba za su ci a bar fudda shi tunda gwamnati ta yi da siriya a fudda shi to in kuma wannan abun arziki da ake hiddo yana kawo illa ga ga jama'a magani talaka suka tashi wannan ba ku ɗayan haka a'a wannan maganin shi dama ka a fara in an riga an fara ba a sha da baya hmm. shine aka yi an riga an fara mutum 200 sun zo ran nan za a ce a tsaida bai yiwa bai tsaya ko kana son ka tsaida ba ka iya tsaida sai abun ya kare illa dai ta wannan iranium za a ci gaba da zama ta da ita awara radda aka fara shikenan aske wannan gwamnati tana iya cewa ka a kare din da sun ga gwamnati ke mm. mutane ba su iya komai ba to ku ba gwagwarmaya kuke ba ba ku tankwaso gwamnati ku ce ma gwamnati kai ku diba wannan karfe na iranium matsala yake kama al'umma da dakatar da haƙoshi ba ya ce ma gwamnati haka muna iya cewa kadiba ka gani kadiba kamar azilik inda shinuwa suka zo suka fidda arziki ai mm. eh, an ce ka ayi imoraren ma ai eh, akwai zantuttuka wanda aka yi da yawa wanda aka ce ka a yi abin da aka yi arli amma duk da haka na ai kaga abin da aka yi ko an fara an da yanzu amma komawa wa za a yi ne za a yi mutane ba su yarda ba mu ce ka a yi ko ga yanda ya kamata a yi kuma ba a yi abin da muka ce ya kamata a yi yanda aka yi arlit nan shine za a yi nan imoraren can azelik ya ma haka nan abin da za a yi ka gani ko kenan abin karuwa ma yake mutane ba su koya abin abin da ya cuta musu eh bari ina eh, dawowa gare ku eh, eh, director ku da kuka san wannan karfe na iranium da yadda ake haƙo shi shin waɗanne shawari gare ku ga al'umma da kuma eh, mutanen da ke aiki a waɗannan wurare domin kare kansu na harko. Mm. zan fara da ma'aikata ma'aikata wannan na'ura da aka ba su wanda ake cewa dosimeter mm. wanda suke sashi a jikinsu kasi wasa da sashi ba sai ita society an dora mata doka ta dora mata tilashin ta je ta siyo shi ta nemo shi duk inda yake ta zo ta ba ma'aikaci ya sa ya aiki saboda kare lafiyar shi kenan an zo an baka ba abun wasa ba ne. ba ni yau ni ba gare shi da ka ta a ah, yau na gaji ban na dar mashi ya aiki ya a kiyaye wannan wasu abubuwa na kare kura na shakal kura da ake bada ko wani abu na saboda buri ƙara tankiya ƙaran anjan da ake sa a kunne duka kaluleti da ake bada duk wanda aka bashi kayan aikin nan kan kask kan takalman nan kowa abin da aka bashi ya sa su kuma ga mutanen gari su mutanen gari mun nesa suke da da society to akwai iska da ke gudana iska da ta gudana akwai na'urori da na gaya maka ake eh, shi mutumin da yake gari ai bai sanin cikin iska bai sanin akwai wani abu ko babu bai sani mhm. wannan na'urori da aka sa su ne suke gwadawa in akwai wani abu ko babu kiran da zamu yi dai sai dai mutane wani na'urori ka si ka taba su an yi su ne saboda lahiyar jama'a gaba daya so da su yi gwadawa sinadarin da yake cikin iska ana auna saboda a kiyaye alhamdulillah su ma mutanen gari gaskiya kansu bisa harkar kamar radioactivity kenan sosai kansu ya waye tunda akwai mutanen da suke in sun ga wani karhi wani abubuwa wanda ba su yarda da shi wanda suke da koko kwanto akwai masu daukan shi su kai mu muhallin service su ce ku zo ku diba mu wannan abun mu man yarda da shi in cikin gida ne ma akwai mai zuwa kira mutum da Allah ku zo ku diba mu in ba shi da wani abu shikenan eh, malam ramar ya mi zaka ci akan wani kokari ne za ku yi domin kare waɗannan talaka ko kuma al'umma mu abu guda ne muke yi wannan sensibilisation da information hmm. kenan muna wayewa mutane kai hmm. kuma muna gaya musu cutar da take cikin abu kaza ko abu kaza wanda ya fito daga wannan wurin inda da kai iranin to mutane yanzu lalle akwai da yawa wanda kansu ya waye ya kamata mutane su san abin da yake cuta musu da wanda bai cuta musu al'umma alita suna cikin koshin lafiya a'a ba a cewa suna cikin koshin lafiya ana da ana kare su ga lafiya bai yiwa a ce gari yana cikin koshin lafiya kuma na ga maka nace maka iranin ba Niger ba aka fara fudda shi akwai kasashe da yawa inda aka fara fudda shi bai yiwa a ce Niger ta ta da bambanta da inda aka fudda yana kama da wancan wuraren inda aka fudda shi sai dai a kare kiyayewa kullum ana kiyayewa wani yana iya yi abun da ya fi na wani shine ake yi kawai eto eh darakta akwai wani sako na gare ka ga zuwa ga al'umma arlit eh, musamman abin zan gaya wa al'umma ta arlit lalle bisa harkar radioactivity nan radiation da suke taya wannan rudani yawa rudani yawa mutane su hudu wannan su hudu wannan to alhamdulahi shekarun gana baya mutane da dama sun gane abubuwa na ashe rudani ne hmm. tunda wasu su tamanin in ka zo ka garan arlit yan shekaru kaɗan ba kai rashin laya ta kama ka in ka kai la'akari duka cututtukan da muke da sunan garan arlit irin cututtuka ne wanda suna a sauran jihohi na Nijar kamar waɗanne iri <clears throat> kamar ka dauki su su tension hypertension arterial lalle ni ba likita ne mai amma hypertension arterial hawan jini madalla hmm. hawan jini su cutar sukari hmm. su wani estoma yawanci dai sune da ka hiji a ganin arlit kenan su ma sauran garuruwan wanda ba cikin arlit ba a garasa ba jihar ba ma gaba daya sauran garuruwa ma wannan malata in ka tambayi likitoci suna iya ma su ne dai har yanzu babu wani malati wanda takamammai an yi bincike an ga lalle wanga tunan wanga na idanu mu ne ka shi kirkiri halin yanzu mu gani ba to madalla masu sauraron studio kalangu ina ganin da haka muka zo karshen wannan muhawara tamu daga nan ɗakin magana na eh, gidan rediyo mai zaman kansa kausan da ke nan arlet mun tattauna dai kan illolin da ke tattare da haƙar ma'adanan ƙarfen iranium eh, a kan jama'a dabbobi da muhalli malaman da muka gaito a cikin wannan muhawara sun hada da daraktan haƙar ma'adinai na ƙasa Malam Basiru Musa Babale sannan kuma mun gayyato Malam Ramar Ila Tufet wato na ƙungiyar nan ta Agreement inda muka tattauna tare da su kan wannan batu na ƙarfin Iranium da ake haƙar shi a wannan yanki na Arlit musamman a kamfanonin Kominak da Somayir abinda za a riƙewa a nan shine dai wato kamata mutane mutane su kare kansu su kiyaye da shiga irin waɗannan wurare da bai kamata su shiga ba kuma su rika amfani da matakan da ƙwararru ko likitoci suke gaya musu domin su kiyaye kansu a kiyaye muhalli a kiyaye ƙasa a madadin sai ne isaka da ya taimaka ni malaman ma'adan ke ce da ku sai wani karon idan allah ya kai mu